وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ya tabbata ga Allah madawakin sarki wanda ya ƙaddara fuskokinmu a wannan majalisi mai albarka majalisi na darul unguwar galdimare babban layi garin biyu jihar borno wajen ci gaba da tafsirin ƙur'ani mai girma a wannan wata mai albarka wata ramadan mun yi azumi guda goma sha uku da ikon allah muna daren juma'a dare mai albarka a wata mai albarka daren sha hudu ga wata ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in da uku ta zo daidai da daren sha biyar ga watar hudu watar april ko abrilu miladiya shekara dubu biyu da ashirin da biyu muna nan a cikin suratu yusuf alaihi salam a jiya muna nan mun tsaya aya ta saba'in da shida فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه أرمى كامو من فبدأ بأوعيتهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم نعم. قالوا يسرق فقد سرق أقل له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما فخذ أحدنا مكانه أخذتم بي يوسف فلن أبرح الأرض حتى يحزن لي jazakallahu khairan kafin mu shiga fassara aya akwai tambaya guda ɗaya, da wani ya rubuta ya ce assalamu alaikum malam allah saka da alkhairi amin tare da ku gaba daya tambaya na shi da shin mutum zai iya yi wa wani aikin hajji misali jika ya yi wa kakansa ko mutum ya yi wa kawunsa muna iya cewa e amma da sharaɗi ɗaya ya halatta wani ya yi wa wani hajji an gane ko amma da sharaɗin shi ma ya yi wa kansa hajji don idan kura za ta yi maganin zawo ya kamata ta fara maganin nata ko ba ka malam muhammad bola a <laughs> ah, saboda hadisi guda ɗaya da aka samu daga abin abdullahi ibn abbas allah ya kara masa yarda shi da babar shi ya ce manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ji wani a filin aikin hajji a miƙa yana cewa labbaika an shubrama labbaika an shubrama subruma ko ba babure na ma subruma ne labbaika an subruma ya Allah na amsa kiranka na yin hajji amma a wa subruma kene ya zo yi wa subruma hajji sai annabi ta kai man subruma wai waye ne subruma nan ne waye ne malam subruma nan sai ta akhulli dan uwana ne au karibun ne ko makusanci na ne sai annabi ce a eh, yace hajjata an nafsika shin tukuna kai kayi wa kanka haji sai yace a a sai annabi ce hujja an nafsika thumma hujja an shukruma kai wa kanka haji sa'an nan sai ka zo kai wa shukruma shi ma aikin haji imamu abu dawud ya kawo na hadisin a sunan da ibn maja a sunan ibn ibban ya inganta rajihi a wajen imam ahmad hadisi ne mauku ibn hajar al-asqalani al-habis kenan cikin talhisul habir ya ce gara kudin ya rawaito wani hadisin da bai haƙi kuma isnadin sa in ji bai haƙi sahihi ne har ma walai fi hadal babi a min a babin wani sai ya yi wani hajji ko ba zai yi ba babu hadisin da ya kai ma wannan inganci ya inganta ke ibnu taymiya shi ma yace lalle ahmad ya hukun ya yi hukunci akan wani hadisi a ruwaya kansa salih da gare cewa hadisi ne marfu'i annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa don haka hadisin nan ba mawqufi bane akan ibn abbas marfu'i ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya inganta annabi ya faɗa ko da nan kusa a littafi da muke karanta kusan ka ɗauki bulogul maram kana shiga kitabul hajji babin farko na kitabul hajji babu fadlihi wa bayani man furida alaihi babin farko hadisin da daga shi sai hadisai biyu na ƙarshen babu ya kawo don haka hadisin shubruma da ya zo aikin da aka zo yi masa aikin haji annabi ya ce mai yi din bai halatta kai masa ba sai ka yi wa kanka da haka za ka yi wa babanka za ka yi wa mamarka sun rasu ko suna raye amma sun tufa za ka yi wa wani naka to za ka yi masa ya zanto kai ka taba yi wa kanka ina fata an gane sai ka je ka yi musu wannan ya halatta kuma babu bambancin jinsi jama'a babu bambancin jinsi ina ce babu bambancin jinsi namiji yana iya yi wa mace hajji mace tana iya yi wa namiji hajji kai namiji kana iya wa mamarka hajji za akwai bambancin jinsi ko ita mace ita ma tana iya yi wa babanta hajji dan akwai wata baiwar Allah da ta zo ta ce ya Rasulullah an farlanta hajji babana ya tsufa zan yi wa babana hajji ya ce kwarai kuma akwai wanda ya zai tambaya annabi zai yi wa mahaifiyarsa hajji annabi ya ce ya halarta akwai wani ɗalibin mu Allah ƙara masa lafiya Umar Sanda director kun san ko shi ma ina jin shekara biyu uku da ya wuce ya jayi wa mamarsa hajji bayan ya taɓa yin nasa tana rayu ta tsufa ka zo sun doki hajji din wani abu ne na neman suna za ka yi ga mutum ya tsufa ko bai yi karatu ba ka ba shi karatun ma ba ganewa zai ba ba sai ka je ka yi musu ba iya so yin haƙorin maka ne ke nuna an ji haji so a zo sai a makala musu a gida haji ibada ce wanda lalle sai ka yi yadda annabi ya faɗa da annabi ya ce khudu suka manasikakum yadda sallah sallu kama ra'aytumuni usalli yadda dukkanin ibada لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا سيما دا cikin tafsirin wallahu alam akan wannan tambayar shine amsar mu a tare shi ya ja mana aya jama'a abin da tattaunawa kwana biyu Yusuf yana son ya yi dabara ya rike ɗan uwansa Binyamin a wajensu don kaga rabonsa da gida sama da shekara talatin baya tare da baban baya tare da mamar baya tare da kowa don abin da za mu tattauna abin da muke karanta ni ina ganin mamar da tana raye tun daga ba za ta warafa bawai ni alal arshi abawai kaga uwa da uba ne kaga wayannan shekaru sama da talatin bai ga baban ba bai ga mamar ba yan uwansa ma flash na ka kawai yake gani to akwai buƙatar ya ɗan zauna da ɗan uwansa shaƙiƙi bilyamin ya ɗebe masa kewa shi ma bilyamin yana kwaɗin ya zauna tare da annabi yusuf ɗan uwansa shaƙiƙinsa kuma ya zauna tare da shi a birni to shi ne sai annabi yusuf ya ga babu yadda za a yi ya jawo ɗan uwansa ɗin zuwa gare shi sai da dabara shi ne suka haɗa baki da ɗan uwan nasa zan ɗauki mudu in jefa a buhunka ina fata an gane eh, sai in yi muku sharrin sata in yi muku sharrin sata sai a zo a yi sacin zan sa yan uwansa su faɗi hukuncin ɓarawon wanda yan uwan nasa da aka zarge su da sata sun mai da martani su ba mabarnata ba su ba ɓarayi ba aka ce to ku faɗa da bakin ku yan kama barawo a cikin ku mai za a masa sai suka ce ya zama baban wanda ya wasata ba shi ne magana da muka faɗa ba ba ma jaza'uhu in kuntum kadibin qalu jaza'uhu man wujida fi rahlihi fa huwa jaza'uhu to shi kenan sai annabi yusuf ya saka fara sacin din kayan su su manyan goma ba a samu ba sai ta kyale su su ko muka ce me suka ce sai an duba na binyamin ana duba na binyamin shi kenan kuma sai aka samu mudu to kaga a sauki dama ba sai an je kotu ba sun riga sun yanke hukuncin kafin a yi bincike sun ce duk wanda ya sata za a yi masa shari'a da dokar kasar mu falasɗin bisa zai zama bawa ga wanda ya sati. to yanzu ya tabbata ya zama bawa duk da akwai maganganun da malaman tafsiri suka yi har ma yan uwan yusuf din suna zagin binyamin amma ka ba mu kunya kai ne za ka yi sata sai ya ce ai wanda ya mayar muku kuɗi a buhunan ku shi ya sa mu wani a wata ƙauni ina fata an gane to a jiya sai muka yi bayani a karkashi wannan ayar fa bada bi auɗiyatihim qabla wi'a'i akhihi ko thumma takhrajaha mun ce me yasa ƙara istakhrajaha mu yi bayani ko ma'ana a dole an nema an nace kafin ya yi sacin din buhun dan uwansa sai Allah ta ka zalika kidna yani aradna li yusufa ko sana'ana li yusufa ko kaidun ne amma kaidul khairi ba kaidul sharri ba haka muka kimtsa dabara wa annabi yusuf alaihi salam ma kana li yakhudha akahu fi dinil maliki illa an yasha Allah ma kana li yakhudha akahu kana yi to bai sai kama dan uwan nasa ya zama bawansa ba fi dinil maliki a addinin sarkin misra a dokokin sarkin ƙasar misra sai in Allah ya so ko ko a tunda ya masa sharrin sata a ƙasar misra ba wanda ya sai taba nasa dan nasa sai in Allah su don dan manja ne ma kana liya khudha akahu fi dinil maliki illa in sha Allah nan fa'u darajatin man nasha wa fawqa kulli dhi ilmin alim in ba ku manta ba wa fawqa kulli dhi ilmin alim fawqa kulli eh, fawqa kulli mudaf mudaf ilayhi dhi ilmin alim to anan a jiya mu fara tattauna wata ka'ida da ake cewa jawazu tawassul إلى الأغراض بالحيل إذا لم تخالف الشريعة معنى يا حلتا أي أمفاني دبارة أتشم وتبوري أما إن بيصابة وميبا شريعة ما shi abu hanifa da yace ko ya saba shari'a amma malik yace in bai saba shari'a ba fal qawlu qawlu malikun imamu daril hijra da haka za mu rinjaye da maganar imam malik in dabarar bai saba wa shari'a ba shi aka yadda in ba ku manta ba na yi muku misalai waɗanda suke dabara don in cire zakka ko wanda a mazabin ahnaf shi yana ganin ko da dabara ne kai ta dabara don ka riga doje wa zakka zakkan ka saura kwana biyar an gane ko shi kenan don karka cire zakka sai ka ɗau kuɗin ka sai wani abu da ba za a cire maka zakka ba an gane ko ko ka dan kashe ka gyaggyara gidan da kake zaune a cikin kudi ya zanto kasa da zanka ko shekara goma za ka yaka a wajen abu hanifa ya halatta amma a wajen imam malik bai halatta ba ya ce kadai ya halatta ne a yi amfani da dabara wajen cimma manufa na shari'a wanda bai saba Allah ba amma don saba wa Allah bai halatta a yi amfani da dabara ba kuma yi wannan bayanin har kuka kawo ai yanzu kenan abin da zai karfafi magana abu hanifa wani ba zai zo ya ce a'a azumi ya kama garinsu lokacin zafi ne bari ya tafi laguro ya ta yawo a lagos ko najeriya don ramadan ya wuce kare ya azumi sai zai biya a damina ko lokacin sanyi ai bai halatta ba ya yi bulaguron don ni ya kauce wa azumi sai don bukatarsa haka nan bai halatta yi wani dabara don kaucewa bada zakka ba sai in dama abun lazimi ne ya same shi ina fatan kun gane misali saura kwana biyar cire zakka dama kudinsa miliyan uku ne jinya mai karfi ya bugi wani nasa sai cire miliyan ɗaya da rabi aka yi jinya babban jinya ne kaga sai canji da ya rage miliyan ɗaya da rabi ta miliyan ɗaya da rabi bai kai cire zakka ba zakka ya bada a kansa na wannan shekarar sai dai don menene don abin da ya same shi ba dabara ba ne da saba wa Allah kun fahimci wannan zancen to shi da kenan sai ajiya din da ita kawo muku dabaru wanda ya saba shari'a wanda bai halatta mutum ya yi su ba to yanzu yau din zan ka mana da kaɗan kaɗan wasu dabaru guda goma sha biyar wanda eh, a sha hudu ciki bai saba shari'a ba sai na ƙarshe imamu shab'awi da ainu shab'awi jiya na fara kamun cutukarsa karkashin tafsirin imam kurdubi da kuma karkashin tafsirin ahkamul qur'an na abubakar ibn al-arabi al-maliki to imam shab'awi yana bayanin na daga cikin dabarun da ya halatta na daga cikin Shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa hindu matar abu sufyan bi ma fiki wa auladiki bil ma'ruf musa haramu ne mata ne sata ko ta sa shi dukiyar mijinta to hindu matar abinan matar abu sufyan abu sufyan mutum ne siya ɗalin wannan baburanci ne ga masu sauraron a wallahi siya hannunsa bukal yana da taurin hannu mana yana da mako yana da kirta to sai matarsa hindu ta zo ta ce ya manzo Allah lalle mai gida na abu su baya ba mu abin da zai ishe mu mana da gidan mudu ɗaya ne zai ishe su rabin mudu zai bayar ko da ciki da rabin mudu zai eh, isa sai dai ba da baban bola rabin nan ma'ana baya ba ta abincin da zai ishe ta da 'ya'yanta an gane ko sai dai in na ɗan kafta bai sani ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ki rika ɗaukan abin da zai ishe ki ya ishi ƴaƴanki amma da ma'arufi menene ma'arufi bai wuce gona da ke misali ya baki rabin mudu rabin mudun ba zai isa ba in ya dan fita ki shiga a sace ki ɗibi rabin mudu ki karasa in dai ba na almubazzaranci ba to kaga a nan an ba ta wani dabara ne fahimta na ta ɗauka bai sani ba nan ba sata ba dabara ne tunda annabi ne mata mutuwa ba sata ba dabara ne an gane ko amma dabaran nan da aka yi ba wai an cimma manufan da ya saba shari'a ba dama abin da shari'a ya wajibtar ya ciyar da ita eh, ayan qur'ani inna laka alla tajua fiha wa la ta'ara wa annaka la tadhu fiha wa la tadha ai Allah ta annabi Adam ka zauna aljanna ba yunwa ba ishi ba kaza ba kaza fala yukhrijannakum wa min aljanna kar ku yi sakacin da shaidan zai fitar da ku daga aljanna fatashka yace fatashka yani sai Adam sai zaka wahala zaka fara ce kaga wannan an ba ta dabara ne da za ta dauka bai sani ba don ta sauke wajibin da yake kansa don kada Allah ya kama shi gobe kiyama kaga wannan annabi ne ba ta wannan dabara wannan hadisi imamu bukhari aka sa bukhari lambar hadisi dubu biyar da ɗari uku da sittin da hudu domin sahih muslim lambar hadisi dubu ɗaya da ɗari bakwai da goma sha hudu domin sunan eh, abi dawud hadisi mai lamba dubu uku da ɗari biyar da talatin da biyu domin sunan nasai hadisi mai lamba dubu biyar da ɗari biyu da ashirin na biyu imamu shaf'awi ya ce yana daga cikin dabarun akwai hadisi abu sa'idi da al-khudri akwai annabi sallallahu alaihi wasallam yana da babban gona kai a khaibara akwai manaja da ya nada shi ke lura da wayannan gonakan dabino dabinan da suka nuna ya tsintsinka su ya yi kaza sai ya yi wa annabi magana in wanda za a kawo ya ajiye so ya ajiye in wanda za a sayar a sayar sai rannan ya zo ya gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo da tsaraban dabino ai ko yau ne kai a kana da mai gida ya yi gidan gona ya sa ka kai kake dubawa duk randa za ka zo ka gaishe shi ai za ka dan zanzanki wasu furut da kake gani yana so sai ka zo maka to shi wannan manajan da ya tashi zuwa sai ya zo da wani dabino ana ce masa janib janib an janib shi shine original dabino wanda a jerin gwanon dabino shi ne ina fata an gane yana zuwa wa annabi da wannan dabino sai a ta a kullu tamri haibara haka za shi dukkanin dabinan garin haibara haka suke da kyau sai ta a'a ba haka suke da kyau da ba eh, muna da aljam dabino wanda ba original ba muna da wannan wanda na kama ka jalil sai yake sau ma wannan mai kyau da na kama ka ya rasulallah in mun tashi kakara in an ba mu mudu biyu na wani dabino muna ba da mudu ɗaya na wannan kun fahimci can wani lokaci ne in an ba mudu uku sai mu ba da mudu biyu ina na akudu sa'a min kaza bi kaza da sauran bisa aini kuna fahimtar wannan bayanin sai annabi ta tokar ku sake yin haka da wani ya zama ruwa kudin ruwa ko da shinkafan shika ne jama'a ka ce bari in ba da mudu ɗaya a bani shinkafa yar waje rabin mudu haramun ne in dai shinkafa ne na shika da na eh, kanti duk sai dai mudu ɗaya ɗaya in dai jinsin abinci ko jinsin kuɗi ya zama ɗaya ko ya zo canji sai dai daidai wa daidai amma ya samu bambancin jinsin kana iya ɗaukan waya ka ba wani shi ma ya baka nasa ɗaya ya ciko wani a ɓangaren waya wani babu laifi a ɓangaren mota ba laifi a ɓangaren gida ba laifi kana iya baki wani gida ɗaya ba gidaje goma wannan ya rage muku ana iya kakaran bawa guda ɗaya da bawa sama da ɗaya tunda amaryar annabi safiya kakara ya ba da baya kuyangi goma aka ba su ita ɗaya kuna fahimta amma a bangaren abinci jama'a da bangaren kuɗi na ƙasa ɗaya in za a canza abu biyu ba a ta ɗaya a kan ɗaya to kaga dabino ai kaga abinci sai na bici to bi halatta ku ba da dabino mudu ɗaya mai kyau a baku lokacin mudu biyu haramun sai annabi ya ba ta dabara dabaran da annabi ya ba sa kana son dabino lokal ko eh ko kai mai kyau ka zo da shi to ka sayar da mai kyau din da kuɗi bi'il janib bi dirham ka sayar da shi da kuɗi in ka sayar da shi da kuɗi sai ka ɗau kuɗin sai ka sayi mudu biyu na lokaci. kaga wannan dabara ce ya sayar ne don ya canza an gane ko wanda da an canza da biyu mudu da da mudu biyu haramun ne amma annabi ce ka sayar sai ka ɗauki kuɗin ka saya Me lokal ɗin ma in yana son original in ya so ya da lokal ɗin mudu biyu ya hada kuɗi ya sayi original mudu ɗaya. ko mai original ɗin yana son kuɗi yana son da biro yana da mai kyau ɗin mudu ɗaya sai ya sayar da mudu daya sai ya sayi lokal mudu ɗaya ko yana da canjin kuɗi da zai tafi mai kaga wannan dabara ce shar'antacce wanda annabi ya halatta masa wannan hadisin shi ma hadisi ne ya inganta ba shi da matsala a ingancinsa yana jin eh, eh, eh, hadisin tabbas ya inganta sai na uku shaf'awi ya ce daga cikin dabaru irin wannan akwai kabiyar da ya faru tsakanin annabi dawud annabi ayyuba alaihi salam da iyalinsa matar shi matarsa tana jinya shi kenan sai ta yi masa wani laifi in mun ce za mu kakali laifin to za mu shiga isra'iliya saboda ga babu ruwanmu da laifin da ta yi da ta yi wannan laifin sai rantsuwar iya warke sai ya mata bulala ɗari to da ya warke sai ya tausaya mata don da ita jinya kowa ya ƙi shi ita ta tsaya tare da shi sai yake ganin da ya mata bulala ɗari gwanda ya yi azumi ɗari ita kuma tana ganin da ka yi azumi gwanda kamun bulala shi yana tausayinta ba ya so ya dake ta ita kuma tana tausayinsa ba ta so ya yi azumi ta kuma irin gidan da zai zauna lafiya yana tausaya miki ke ba ka tausaya masa ya kawo abinci kina ɓarnatawa ya kamata shi yana tausayin ki kina wahalar girki ke kuma kina tausayinsa wahalar nemowa yadda komai ya tsada a yanzu haka family za ta zauna lafiya in akwai tausayi in babu tausayi to akwai matsala ya kawo abinci da ya gansa a bola ta wani ba imani a ciki ba tausayi a ciki shi ko shi ke nan don ba ta yi abinci da wuri ba ya dake ta kashi ma babu tausayi a ciki sai ga wani a kan ba ta yi tuwo da wuri ba ya sake ta ya sake ta me yasa ba ta yi tuwo da wuri ba sai ka kira shi ta ajiye shi ta ce malfai, abokina yanzu auren ku shekara nawa ne shekara ta. to kaddara shekara ɗaya. yau ne ba ta yi abinci da wuri ba ko yau ne ranta ya baci ta ba za ta yi abinci ba eh to yanzu tambayar da muke so mu yi masa shekara ɗaya kenan sai yau ta yi wannan laifi ko eh to shekara ɗaya na ta dafa kai a gidanka sau na ke hura wuta sau uku a wata ɗaya sau na take hurawa kenan sai ce sau casa'in a wata goma ba sau ɗari tara ko ba ba sau ɗari tara a wata biyu kaga casa'in casa'in sau biyu sau ɗari da tamanin an haɗa ɗari da tamanin da ɗari tara a wata ɗaya ta hura wuta sau dubu ɗaya da tamanin to ko da ta yi feni ɗin tamanin suna alkes ai ta yi kokari ai mata abuwa ko ma'aikata kake aiki ai ana ɗaga maka gaba ana samun baki to irin wannan abubuwan ya kamata mu rika harara kar ka ga hura wutan yanzu din ka duba sau ta hura to in muna tuna wannan zamu abu akwai wanda haka kawai matarsa ce ta kama masa miya da ta ka masa miya gishirin ya yi kaɗan to irin bai yabi girkin ba sai ta suru kawo mun gishiri ma ya kara ka san mata da wani lokaci in ka kule su kai ma sai a hankali sai an kai zuciya da ɗaya sai ta ki zuwa ta ɗau gishirin sai ta ke kuma ya ce maza ta tafi gidan sai ta tafi kuma ƙauyen su sai ranar safiya ke samun mota kuma a yammacin ranar sati ya yi sai da ya jira sati ya zagaye ta bar masa yara sai fama ya mota ya je garin ya gaida baban baban ya ce me yara ku ya ce gashi ne sai baban ya ce ana sarki baban irin dattijo ne mai ilmantar da mutum a hankali ina da sarki ahmad da kyauta mu shiri ta yi ce ba za ta ɗauko ba da kyauta ba. amma ni tsakanin ɗakin kudin da kacin yadda bishir da yake da tsakanin garin naku zuwa ƙauyen ina ne bi kusa kaga wannan ba aya ba a gaisu amma magana ya fita sai sai ne eh to ka ba ai sau dubu dubu kace din ya ji kusa sai ya ce yanzu eh da kayi haƙuri kai ka buɗe biyu ka je ka ɗauka ka ƙara gishirin wata rana in wani na kusa da ita ya shigo gari ba sai ka ba da ƙara ba wala sai ilmin shi kenan a cikin raha sai aka sa kanta saboda aka wasu abun tunani ne yake bari tunani ne yanzu ya kai da kudin mota ya yi kuma ya kai da kudin mota za su kawo ta ya kai huwa kuma ya yi girgin sati daya saboda haka da wani ya rasu na kai mun wasiya ausi ne sai ta min fushi wannan kowa yana yi annaba, Allah suna yi annabi Musa ya yi aka annabi Harun amma duk fushin mu mu riga sakanta wannan ke to kaga anan annabi Sulaiman ya rantsa sai ya mata bulala annabi da eh, Ayuba ya rantsa sai ya mata bulala idan wata eh, daga baya ya zai yi kafara idan wata da kayan mun ya kafara sai Allah ya shiga cikin zancen wa husbi bika me dukkan fadrib bihi wala nahna ba ko ake ba wa naba kawar ba shi inna wajanna musabiya ni'mal abdu innahu awwab Allah ce ya ɗauki kai misali ka ɗau bishiyar nim maina maina ba na imam maina ba nim ko nim in ka ga nim a saudiya sardauna ne kai duk nim da ka gani a makka a madina sardauna ne ya Allah ji kansa da rahama kayan bayan Allah har Saudiya sun kai sabo kamar ka ɗauki bishiyar nim sai ka tsinka tsinke ɗaya sai ka share shi baburanci kenan ka shige ganyen shi ne hausa kenan sai ka shige ganyen ka ajiye tsinke ɗaya ka dauna biyu ka shige ka ajiye biyu har ka ajiye ɗari in ka ajiye ɗari sai ka ɗauka ka haɗa su ka rike kai sai ka shoɗa mata sau ɗaya shi kenan an yi bolala ɗari ko jama'a da kaga wannan dabara ce da Allah ya bawa annabin Allah ayyuba alaihi salam don ya barranta daga kafara kuma ya barranta da matarsa daga jin raɗaɗin duka kaga wannan dabara ce kun bai wannan sai na hudu abdullahi ibn umar in ban manta ba ko ibn umar ko ibn abbas annabi sallallahu alaihi wasallam yace albayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa masu cinikayya biyu suna da zabi in ba su rabu ba yanzu na shigo shagon muhammad sani sai na ga wata kwamfuta ta yi sai na ce nawa kaza kaza sai muka shirya ya sayar mun dubu hamsin ko da da safe na je sai muka ci gaba da hira da shi har rana ya fadi muddin ba mu rabu ba ban fita na je fitsari ba bai je fitsari ba ko kuma muna tare a zahar ya yi muka yi alwala da shi muka je muka yi sallah tare muka muddin ba mu rabu ba ko wuni muka yi yana iya cewa gaji malam na fasa cinikin nan ga dubun hamsin ina iya cewa malam muhammad na fasa ga dubu ga ga kwamfutar sa bayan kuɗi na muddin ba mu me ba ba mu rabu ba kun fahimta amma in mun rabu bai sai sai ya fasa ko in ce na fasa ba sai in mun sharaɗi cewa fa in na ji in bai ba zai iya fasawa shi ma fa yi shawara da wani in bai ba zai iya fasa in ba mu yi wannan sharaɗin ba to in mun rabu babu wani ya zai fasa yawwa shi yasa shi wancan in kun ciniki sai da ya samu bulus ba bulus na kiristoci ba bulus da ya samu arhaƙin ko jama'a sai biya to baya son ka fasa jirgin. sai ce ina zuwa sai fita kamar fitsari ko tofa yawo sai fita ya dawo sai zo ku ci gaba da kira ko ka ce na fasa sai ta yi na fitar ka dawo mun mu to wannan su sahabbai suna yi kaga wannan dabaru ne wanda ya ne ya halatta kun fahimci wannan a sai na biyar annabin Allah Sulaiman alaihi salam tare da mahaifinsa annabi Dawud hadisi ya zo cikin musnad in ban manta ba na imam ahmad kuma cikin ko bukhari ko muslim ya zo da hadisi mata ne guda biyu mai ko kishoyin juna ne ko unguwa ɗaya ko gidan haya ya hada su sun haihu rana ɗaya sai cikin rannan kyarkeci farin kura kwartakala sai ya zo ya ɗau jaririn ɗaya jaririn babbar shi ce ya ɗauka kamar ka ce uwar gida ne da amarya sai da eh, ce ya ɗau ɗan uwar gida kun fahimta cikin dare eh ce ya ɗauke yaro an bi an bi an bi da gudu an bi ta waje ana la la shi ke sai ga ta riga shigowa ɗaki ita babban sai ta ɗau jaririn ƙaramar sai ta ajiye a kan gaban ana shigowa karamar kuwa ta san jariri ta uwa ta san ɗan jaririn ko lokacin da za a fita abinin ta san na babban ne amma da ne ta sai babbar ba wanda ya san asalin abin da ya faru sai Allah jama'a shi kenan sai babbar karamar ta ce a ba ni jariri na ai ke ce ke babba ai ke ce jaririn ke ne ce ta babbar ta ce sam na ne, da ni to rigima ai eh rigima a zamanin annabin Allah Dawud alaihi salam an zo kotu annabi Dawud an zuba bayani karshe annabi Dawud ya ce ya gamsu da hujjar babbar kuma yake ganin ta babbar ita babbace sai yana ganin da wuya babba ta yi karya ashe anan babba ce amma ta yi babban karya jama'a shi kenan sai suka fita babbar tana murna ta rike jariri karamar kuwa tana kuka an karbi jaririnta annabin Allah Suleiman dan annabin Allah Dawud ya zo zai shigo sai ta me ya faru suka yi din ɗinsa sai ta koma gaban baba har yanzu suka komo gaban annabi Dawud sai ya ce bari mu sake bita kan hukumi sai ya ɗauka ya wasa ya wasa sai ta ka jaririn an dawo ya a kwantar aka kwantar masa kan shi sai ce zan tsaka jaririn in ba ku rabi rabi kuna fahimta jama'a da gaske ke ko barazana ne barazana ne kenan ya halatta ka yi barazana da mummunan abu wanda niyyarka ba yi za ka yi ba kuna fahimta na don ka cimma burinka na alkhairi yadda wancan matar da ta zo har madina a ɓoye ɗaya cikin sahabbai ya ɗau wasiƙa a kan sirrin tsaro na madina ya bata ta kai makka shi ke nan ta ɓoye wannan wasiƙar a kifanta annabi tura sai na ali da wani sahabi yake ku bi wannan hanyar za ku je ku ga wata mace a rawdatu khas a wani lambu ana ce masa dose khas haun, da aliful madda kha'un kuna ganin ta fa inna biha wa'ina kuna ganin ta akwai wasiƙa a wajen da ta kawo shi yasa da suka biyo ta ta rantsa babu wasiƙa su ko suka ce annabi ba zai kare ba suka ce wallahi ki ciro wasiƙa nan ko mai miki tsirara haihuwar uwarki to jama'a shin da gaske za su mata tsirara a'a amma barazana ne shi ke sai ta sa hannu a cikin da shi kun fahimci wannan Ah, wanda ibn abi bakka shi ya buna amma duk wanda ba shi da kirkin mu ba anan su yi barazana abin da ba yi za su yi ko to anan ma annabi Allah Sulaiman ce zan tsage jariri rarraba mu shi da sai karamar ta ce a bar mata babbar ta ce ai a tsaga sai annabi Allah Sulaiman ce ba yadda za a yi uwa ta yi naƙudan ɗa ta ce a yanka saboda haka a bawa karamar kaga anan yayi amfani da dabara sai cimma burin gano gaskiya kun fahimci wannan zancen wannan muna sharhan kazalika kidna da yusufa ba wai tafsirin muka bari ba duk a tafsirin ne dabarun da yusuf ya yi don ya rike dan uwansa muke kawo muku dalilai a musulunci da yake nuna ana iya amfani da dabaru don cimma manufa wanda bai saba wa shari'a ba sannan kuma na shida sai na ali abin abi a zamanin sai na umar akwai wata kes da ya faru kes nan da ya faru wasu yan damfara da yan fowa na guda biyu suka zo sai suka samu wata tsohuwa sai suka ba ta ajiyar kuɗi ko dinari ɗari ko ɗari biyar da sai suka ba ta sai suka ce mata wannan ajiya muka ba in ɗayan mu ya zo ban da ɗayan karki yarda ki ba shi sai yadda muka kawo dukkan mu biyu sai mun zo mai dukkan mutum kafin ke ba shi nan sai ta karba bayan shekara ɗaya cif sai ɗaya daga cikin su ya zo sai ta ai dan uwana ya mutu ya mutu an gama makoki shi ne na zo ki ba mu wannan kuɗi ki ba ni wannan kuɗi sai ta ce ina ai ga sharadin da muka aka buga aka buga karshe sai suka nemi tamar unguwar wacce da ya nemi tamar unguwar ya yi musu bayani shi da sai da sabon gwani suka sa baki mutum da dai sun zo tare abokanin juna ne kuma ya mutu ko ba a gari kusa suke ba ba shi kudin mun shaida ne sai ka dauki kudin ka bayar shekara ɗaya cin sai ɗaya shi ma ya zo ina kudin wanda aka ce ya mutu ashe bai mutu ba ba wai zuwan yesu bane ya mutu ya tashi da bai mutu ba duk da shi jesus bai mutu ba wa ma qatalu wa ma salabu to shi ne ya tada kura fa jama'a sai an biya shi shi kenan sai da kyansu ya zafi sai da sabon su kai su gaban sai na amar lokacin sai na amar shi ne khalifa sai sai na amar ya tausaya matar kuma don katse rikicin sai ya irga kudin ya ce gashi don rikici ya mutu da kare sai matar ta ce ya amiral mu'minin dan Allah karka bashi shi ina son ka tura mu wajen sai na ali ka zo sai na ali akwai iya shari'a kowane sahabi na irin yadda aka yi akwai kure mutum in ali ya ci abiya sai a biya shi ke sai tura su wajen sai na ali da aka zo aka yi bayani shi ke sai sai na ali ya yi eh, ni ma ta umar zan yi sai irgo kudin sai ya ce wa mutumin gashi mutum ya miƙa hannu zai karba sai sana da yake da aka tsada karba da wani sharaɗi kuka ya zo karba eh in mu zo mu biyu to ai yanzu mu zo ku biyu ba ka je ka nemo shi ku zo ku biyu sai in ba ku to jama'a yanzu magana nan da muke yi har yau ba su dawo ba kaga an yi amfani da dabara an warware kes an imamu maliku imamu darul hijr a zamaninsa yana cikin dalilan da ya sa aka masa lakabi da layu tawon malikun fil madina dalilai biyu wata mata ce ta rasu sai aka samu wata mai wankar gawa a ka'ida idan mutum ya mutu ba a son mutum ɗaya wanke shi ana son alal biyu zuwa sama za a kai abu da yawa wani tana wankar gawa shi kenan mutane suna waje an daɗe a waje ana ta jiran gawa shiru Don ana ce da ke ke muke jira sai ta ce saura kaɗan saura kaɗan kawai daga ba aka yi ta fara kuka yau kan ha to ke ko me ya faru sai aka sa wasu amintattun mata suka shiga sai aka tarar da tafin hannunta ya manne a kan farjin gawar ta yi ta yi ta cire ya ƙi ruwa ta yi ta yi ta cire shi ke nan wa maza a waje ya za a yi ya fatawa a yanke jikin mamacin tana ta mutu sai a ciro hannu ta ci gaba da rayuwa da tsokar jikin mamacin a jikin jikinta da ta ila annabi ta ai karya kashi wanda ya mutu kamar karya shi a rayu kasu mai maitu da kasu hayyar sai wasu ta fito a yanke hannun rayayyar ma a ji abin ne da shi to ita ko garin sai ko a yanke masa hannu matsalan nan ya yi zafi lokacin masu shekaru da suke ta fatawa lokacin maliku yana yana madina amma irin sai aka rena iliminsa ana ganin yaro wani ilimi ne shi ya an ta kira yaro na zata kuma ta da shi yaushe sai kara shi ne daga baya ba da abu ya gagara sai aka kirawo maliku da aka kirawo maliku shi kenan da ya zo sai aka yi masa bayani sai za wani mai sauki ne sai ce bari yin wa matsanar da ke baiwar Allah kin ga yanzu dai ruwa ya kare wa kada faɗi gaskiya me ya faru ne kafi hannun ke manne din me kika faɗa sai ne eh to bare bare gaskiya ina cikin wankan gawan ne da na zo ina mata tsarki sai na ce kai wannan wannan farjin ya haɗu da maza kala kala ya ya manne sai maliku ya ce to kazafi bi bai sai maliku ya ce a zo da mayafi aka zo da mayafi ya ce mata su lullube don kar a gangare su a lullube su sai mamali ya ce ya kira za a yi mata bulala tamanin don walla zai da yarmuna mene ne me hukunci wanda suka yi nazafi tamanu na jalda aka fara shawaɗa mata bulala ɗaya hannun bai sake ba biyu saba'in da tara bai sake ba ana shoɗa na tamanin ga hannu ya tashi take kawai ta an ce layu ta hawa kuma kirmani la yufta wa maliku fil madina yar maliku sai ya ware sai aka ce daga yau idan maliku ya ja layi a fatawa madina ba wanda zai tsare shi na hannun sai tashi yanzu ba da dabara ba ba an warware matsalar ba to kun ga wannan ayi amfani da dabara wajen warware matsala ya sa malaman fikihu dabara ne da su ba zafin kai ba dabara ne za su natsu ne su fahimci nassi su gwagwaye cikin su yi aiki da su wani fa kyauta ce ta Allah kar ka ce waye malinku na hannu rijal wani jan karfiya kake kai dan daudu ne su ne maza wannan ke to sai kuma misali na tara shi ma su da imamu maliku da wani ce dalilai biyu ne sa ka ce la yufta wa maliku fil madina khalifan lokacin maliku ko haruna da khalifa lokacin imam malik shi fara da matarsa irin musu bayan sallar isha akan abinci shi ya ce kaza ya fi ita ta ce kaza to shi da sai ransa ya bace, shi da yace da ita in binti fi mamlakati ko in adra kake su idan asuba ya kama kina gargashin masarauta na to aurenki ki ya mutu da dama akwai igiya biyu ya mutu tsora ɗaya dinar allah ƙara masa lafiya in dinar yau ya sa iyalin sa ka shige sa a ɗauke ta a mota sai a kai ta shamarar raba wajen sha in gari ya waye sai a dawo da ita <laughs> a gane ko ko a wuce biryal <laughs> yau a jan ka gani in gwamnan borno ne ya faɗa zulum shi ke sai a kai ta yobe sai ta kwana yobe a samu jib da ya ta gudu in asibai ya kusa ma a ɗauki helicopter don kar asibai ya yi aure ya mutu to amma khalifan da ya faɗi wannan maganar mamlakar sa yana da girma ya fi mil dubu kuma bayan isha'i ne me za a abu mafi sauri dai a lokacin jama'a shine raƙuni wali baya ma lokacin wali nan baya baya zamani to kuma kaga ana so wanda zai fita da ita a masarautar shine fa duk wasu dattabai na malamai a madina aka buga a nemi wannan lokaci yana kurewa Ina da kira yaran sai aka kira malik yana so sai a wani mai soki ne zan kai ki inda ba mamallakar sa ba ka ga asuba ina danki muharramin ya ce gani nan to dau mayafi don ana son ke ma dau mayafi sai jabi ku dau shi fada sai suka tafi sai suka zo masallacin annabi a madina da mu duk kesa a madina ne sai ce ki shiga ki kwana su ta kwana ba kai ba asuba yi rana ki sai maliku ya ce ina dan na ki zo zo mu tafi gida sai suka dawo sai ma maliku ya ce to ya kai sarki a daina musu ke ma ki daina jan musu da miki galibi abin da ke kawo aure bayan faɗi faɗi a daina to yaya aka warware su dokto na kai ta masallaci ta kwana masallaci ba masarautar ta bane wa annal masajida lillahi wala tad'u ma Allah ya masallaci na duk mulkin ka in ka zo masallaci kai da sarki za ka zama mamu buhari ma yana zama mamu jama'a tukur buratai ya zo bariki mamu yake zama jama'a a bayan liman ko limamin din kaftin ne ko limamin din lutana sana ne ko ma private soja ne jama'a kuma sai ya yi kafin tukur ya yi to kaga wani an yi amfani da bara an gyara auren da shi ke an samu wasu masu zafin ya auren sai mutu a ji abin ne shi kuma ga yara tsakani na goma jama'a imamu shafi'i da sufiyanu tsauri zamanin imamu shafi'i an samu wani mutum ne da matarsa da aka samu wani mutumin da matarsa shi kenan sai ya ce wa matarsa da matar ta gaji da auren in na miki magana kafin ki min magana in na miki magana kafin ki min magana to aure na sake aure ya mutu dama su ma ku saki ita wata ce in na maka magana kafin ka min magana bawa na ya yanzu to shi ke nan ta daina miki magana shi ma ya daina mata magana kuma abin da ake gudu ita ba ta son bawan ta ya yanzu shi ba a son auren sa ya mai a za ta zagaye malami za su kowane zai yi da wani amma ba za su yi juna su shi da suka yi daya wa suka je wajen sofiya sai su ya yi ku tafi dole ɗayan ku ya yi asara ko kai ke asara ka, ko ita ta yi asara baiwar suka eh, eh, suka eh, majiyar zai ga imamu shafi ya ce je kai mata magana aurenka na nan in kai mata ita ma ta yi maka bawan ta na nan bayan kwana biyu sai mutum ya hadu sofiya ya hadu da ya ce da fatan dai ɗayan ku ya asara ce a duka ba mu yi asara sai ya ce waye muku matawa kuma kuna hira ya ce muna hira waye muku matawa ya ce shafi sai sufiya da zo ne shafi ya ce ku ji tsoron Allah kuma da kuna halatta zina kuna halatta farjin da yake ce sha sai shafi ta wannan halatta farji kuma haka yi shi ya ce mata in na miki magana kafin ki mun magana a kan auren sai ita ma sai da to ni ma ina. to ai ta riga ta yi masa magana jama'a yanzu ya halatta ya mata magana auren bai fi ko ita yanzu ita da ta riga ta faɗi na ta yanzu shi zai fara masa magana sai ta tanka da yi, sai ce dalil sai ta ce shi ke nan ba magana ya kare ba sai ta zama ta ga shi ma da dabara an warware akwai wani bawa na sha ɗaya yana tare da ubangidansa sai ya gudu amma ya gudu ya koya a gari sai ubangidansa irin mai zuciya ne kamar fulani sai ya ce wallahi ba zan ci tuwo ba ba zan sha ruwa ba sai na samu wannan bawa ba shi zai mai da ni mutumin banza ba shi nan? ya ce in na ci abinci ko na sha ruwa ba tare da na kamo shi ba ya to da ya ji aka sai samu wani lungu ya buya yana jiran uban gidan in yunwa ya gasa shi isu ya soya shi in ya ci ko ya sha sai ya bullo kaga sai su yi bai bai mutumin nan yaransa suna ta biyansa da tuwo ba baka ci abinci ga har yanzu yana layi zai fara. duk malamai suna ta sai ka dau asara ba shafi'i da ya ji labarai ta ba asara da za ka ɗauka da tito ina yaran ina waye da ina yaran ka yace eh, ga dana wannan dana ne sai ta to shi shi kadai ne dan ka yace yace to ka ce ka bar masa bawon sai ta kai na bar masa bawon nan sai ta tace da girki sai da girki ya sha ruwa sai ta ce na dawo da bawon da na bar masa sai ta na dawo da bawan to yace dama annabi yace duk wanda ya kyauta ya sake kabewa kamar kare ne ya amai ya lashe illal walid fi ma yuzi waladahu sai dai mahaifi yana iya ɗansa kyauta kuma ya sake mai to lokacin da ka bar wa ɗanka ka fito bawan waninka ba ka iya yanda ko ba ka bane ka fito ka koshi ka dawo da shi to kawai duk lokacin da zai ce ya ji yunwa ko zai sha ruwa sai bar wa bawan ɗansa in ya ce sha ruwa sai ce na dawo da shi haka bawon ya gaje ya fito ya shiga wani bauta kaga wannan amfani da dabara ke haka nan ya faru wani mutum mai don rigima ka zo sai su haɗa rigima su haɗa malamai da rikici ne ya sa dabino a bakin shi ya yi amarya ne ta yi kwalliyarta ya ce in na cinye dabino nan auren ki in ban cinye ba ma auren ki mutu to jama'a ya fi sati dubu da naira ke ni ya gani ta dama ya kawo da dawo ni ya gani ta ya kawo da dama wani lokacin ban sha tsakiya hmm, kawai yana ta magana nan da biyu na yana da dawo ya mutu ya yi sabbin malamai da dibino a bakin yana fadawa sai shafi ya ce shahuri duka ka cinye rabi ka yadda rabi yadda ai kace in na cinye to rabi ka ce ai baka cinye ba ka ci amma baka cinye ba in ka ce in ban cinye ba na fitar to ba dai ka fitar ba haka ya cinye rabi ya yarda rabi suka ci gaba da zama auren su jama'a haka nan akwai wani mutum ya dau buhun gishiri yana da buhun gishiri a daki ya ce wa matarsa idan gishirin da ya ci gaba da zama a buhun auren ki ya mutu sannan kuma idan kuma ba zan barke wannan buhun ba in na barke buhun na zubar da gishirin ko na huda na zubar da gishirin shi ma auren ya mutu to shi ba zaman lafiyarsa buhun ya zama babu gishiri kuma gishiri ya zanto ba kula ko barkewa aka yi ba to shi ma yi ta fama shafi ya ta ɗau buhun dan buhun algarara ne ka je bakin kogi ka riga tsoma a ruwa kana cirewa kaga yana narkewa yana ta zazzagewa har ya zama yamci ya zo ka zauna da iyali na sha uku a sarki almalik abu nami ko ali ibn abu nami ya taba yana cikin sarakunan saudiya da ya yi rayuwa shekarun baya ya yi mulki a zamaninsa an samu mutum biyu ɗaya mutumin misra ɗaya mutumin yaman sun yi rigima a kan bawa kowa ya ce bawan nashi alkali na kotun koli ya buga ya buga ya kasa gane mai bawa ya kawo sarki sai sarki fito to duk a ajiye su a waje aka ajiye su ya ce mutumin yaman ya zo bawan ya zo bawan ya zo sai ce bawan menene alkama da larabci sai ce eh, hinsa sai ce zauna ya ce hinsa zauna an gane ko afwan an kira mutumin yaman aka ce mai kuke kiran dabino eh, eh, abin alkama sai ce muna kiran sa hemba aka kira mutumin misra mai kuke kiran alkama sai ce kamgu kuna fahimta sai aka kira bawa sai sarki nuna masa alkama ce mai wannan sai ce hemba sai ce kamgu da ya ce hemba ban san kamgu ba sai ta to ɗan yaman su suke kira da hinda saboda haka bawan na ɗan yaman ne sai ɗan misra ɓarawo ne sai ake masa bulala sai faɗi gaskiya sata ne kun ga amfani da dabaru akwai eh, alƙali da ya eh, na sha biyar alƙali ne aka zo eh, bari mu ta kawai na sha biyar bari mu kawo wani shi ko wani wani ne a amerika yana da mota luxurious shi luxurious nan yana da su suna sun kai yana da luxurious guda ɗaya dogon motar ka za a kasashen turai inda za ka yi fakin ɗin motar kama haraji za ka biya to zai tafiya akwai shi ka tuka motar tafiyar zai yi sati ɗaya sai ga abin da zai biya a sati ne wajen fakin zai biya zai kashe kuɗi zai kai dala dubu goma wajen bakin kawai dubu goma shi ke nan sai zo banki sai to banki su bashi bashin kuɗi kaza dala kaza na sati yara. to su kuwa ƙa'idar bankin su ka bashi za ka ba da mai jingina mu bayyanta sai ba da wannan jingina sati ɗaya ya dawo sai ya kawo bankin kuɗin bankin sai ta ga kuɗin ba abin da ya taba a ciki suka ce to kai me amfanin karɓa wannan kudin yanzu ga kuɗin ruwa ya hau kanka wajen dala ɗari uku sai ce eh to sai suna dariyarsa sun bugi hancin ɗan ƙauye shi ko yana sa ya bugi hancin ɗan birni sai ce to yanzu mota nan ina na kai ta mai fakin zan biya dala dubu ɗaya sati ɗaya to yanzu na kawo da na baku ajiya ku zo kun ajiye ta farfajiyar bankin yanzu dala ɗari uku kenan na biya don gadi mota na na sati ɗaya abu da muka fada na daidai Allah sa mu tare ya lada kuskure ko gwamnati na sha ala ya fi mana subhanaka lahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk